To, auction. A daidai wannan lokaci muna ɗaukan shirin yaro mai abin al'ajabi kashi na takwas. Ku ɗan yi haƙuri. Wancan satin bai samu zuwa ba saboda yanayi na rayuwa da abubuwan da ka iya zuwa ka dawo komai na iya faruwa. Ɗan adam wasu abubuwa na iya faruwa a koda Wannan dalilin yasa ba mu samu damar kawo shi ba. amma in sha Allahu a wannan karan dai gashi ana kan aikin sa saboda wasu matsaloli da muka samu muna godiya kuma da bamu lokacin ku da kuke wajen tsayawa ko kalle mu muna yi muku wannan abin ne duk domin nishadin ku kuma kyauta muke sako muku shi a YouTube mun gode gaskiya ne kyauta za ka shiga YouTube ka je ka duba ka gani ka sha dariya ka more in ka ga dama ka yi da wallodin in ka ga dama kawai ka kalla ka bai duk kyauta ne yan baye wannan haka yake wallahi sai ana ba ku hakuri akan wancan satin da ba ku samu ba to ai sadan tambaya ta kun dauke musu data ka ba su hakuri so assalamu alaikum ina wa dukkan masoyan mu wanda suke bibiyar mu a youtube channel namu don neman bibiyar shirye-shiryen mu a wannan sati an samu tunda duka dan adam ajizi ne an dan samu matsala ta yanayin aiki da kuma sauran kusurin da ka amma duk da haka farko haka kawai ba albun sakan mu yaro eh, sai kaga masakan musu sai kaga sannan kuma akwai yara masu rikici masu rikici yara yan rigima su da aka aka ba ku wani su da samun farin cikin ku da kuma nishadin ku na gani ina da hima a waya masoyan mu eh, eh, sai kaga gure ka manta kuna tare da mu ko ba haka bane ba mm, a youtube channel namu daban-daban za ku dinga samun abubuwan mu yadda ya kamata ina wa kowa da kowa da masoyan mu fatan alkhairi gaza gaza to ga wannan yarima ba angon lela eh angon lela kasa a kundin mai maka wannan dawar gabaki dayanta a gina maka gida a nan gaza. Allah na sa na yarje maka ga ka yarje mun Allah baka lela. ko na uban kai Allah yaro mai abin alajabi mun zo nan kai mai abin alajabi na baka kyautar mai gari kai ma Allah ya kara ma zamanin Allah ja zamanin ka na baka lela. to jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya da Allah muna mai kara baku hakuri a dangane da dan tsaiko da aka samu satin da ya wuce ba tare da mun samu dora muku shirin nan da kuka saba gani yake nishadantar da ku ya ilmantar da ku ya fadakar da ku ba amma insha Allahu rabbi wannan talata ku dakace mu a daidai lokacin da kuka saba sauraron mu nagode naku yarima angon laila mun gode